Bota o. Cadê o muro? Vai, né, mano. Vai. Bota o. Cadê Karancin man fetur ya ƙara ta'azzara inda litar ta cilla zuwa naira 140 kai har ma zuwa 200 a bakar kasuwa wato ƙarin fiye da kashi 100 kenan don litar a hukumance naira 97 ne in ma dai an samu man gidajen man cikin abuja kan cike da motoci da a wani gun layin ma kan kai wajen kilomita ɗaya da rabi da hakan kan sa wasu da ba sa son shafe sa'o'i kan layin man kan zaɓi shan man a wajen matasa masu riƙe da jarka da tiyo wato 'yan bakar kasuwa kenan Bishir shi na daga mazauna Abuja da lamarin ke kuntatawa rayuwa. Matsala dai ta ƙasar nan ta mai in dai ba a yi gyara ba an cige ta an ci gaba da kuma shigar ta kenan. Ba ta da lokacin karewa. Yau dai kaga kusan an hisa kusan sati biyu kenan ana fama. Layin ma sai karuwa yake. Gama mai kuɗin kenan in ba ka da zuya za ka dole ka aje motar ka kuma za ka zo aiki. Wasu ƙasa suke takawa daga ma'aikatar su ta gidansu. wannan ba za a yi ba sai an yi gyara a ma'aikatan mai da kuma ka ce a yi gyara sai a ce ka ba wurin sunana usman shaibu ladan yan black market wannan sun ce su ai suwa suke suke siyowa ma'ana an za su siya tunda yan black market ne siyowa suke yi su ma siyo shi da tsada to dole ka sai tsada dole ka sai tsada dole ka sai da tsada misali ka je ka siyo akan lita naira 100 ko 120 ya zo maka dole kuma ka naira 10 ko 20 ka sai 140 ai da babu gumma ba daɗi a nema a samu ya nema ba a samu ba kun bincika dalilin da ke kawo wannan matsala ta karancin kawai rashawa ne da cin hanci ba wani abin da ya wuce wannan a duk wanda da za a kama Najeriya mai jika matsalar tsadar man fetur ba zai wuce wani abu ba kai duk matsalar Najeriya ma ba sa wuce cin hanci da karɓar rashawa shine tushe shine tubali da duk wata matsala da muka shiga a Najeriya. Shugaban kungiyar dillalan man dai Alhaji Aminu Abdulkadir ya danganta matsalar da fasa bututun mai kazalika da dakatar da sakataren hukumar kula da farashin man. Don yanzu alal misali in ka ɗauki hanyar Kaduna yanzu dai zuwa Jos kwanan nan na ga nnp sun yi kokarin sun recovering pipeline din amma idan ka je kaman port harcourt zuwa abba zuwa makodi har yola to ina tabbatar maka pipe da yake aiki wata kila ka samu daga port harcourt zuwa abba kawai in dai ko daga port harcourt zuwa abba ya kaga kilomita nawa ne <laughs> ka gani Me ko yanzu a ce abba inugu makodi yola suna aiki dama tankuna nan ba a yi su a madadin pipeline ba tankuna nan an yi su don su je depot-depot ne su kai mai gidajen mai. Sai yanzu kuma aka waye gari tankunan da ya kamata su yi augmentin kashi talatin sai yanzu ka da suna aiki kashi ɗari. Ba yanda za a mai da tankuna su dawo pipeline a ce ba a samu matsala ba. In aka samu matsala na kwana biyu to an samu matsalan sati biyu to shine matsalolin. Zai yi wuya a share wata shida ba tare da an fuskanci matsalar nan ba da yanzu kan ma ta riga ta zama jiki a wajen 'yan Najeriya. Nasura da ma'ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shugaban kasa ka taimaka da Rasulillahi. A bangaren mayin arewa ne mun ga masifa. Arewa kan mun mijin Amina baban Sale. Eh don mayan fetur. Wallahi ba mu da fetur. Mu yan arewa mun gama yawa. A yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san. Mun bai shi kenan can sai a ce mana dila. In mun je ga dila. Eh. Ya ce black market. Mun zo mu black market sai su ce a matata ne. Shin waya yake zaki. Zuwa take ne